Ya kin cika kiriniya <laughs> baki isa dai ki ce bani da abinci a waka ba <laughs> to ya kike lafiya kalau ya garin lafiya lau to ba ni sha don allah ki bari <laughs> Wai wa Allah daɗi don Allah da gaske kike to kina ina yanzu ok to shi kenan shirya ki fito ni ma zan shirya yanzu sai na fito mu haɗu a salon ok to shi kenan. zan gajiya dan kankanin hajiya ina yi musu ban gajiya karen hajiya sun ce zan hajiya ɗan ƙanƙanin hajiya ina yi musu ban mama sanu da aiki wai na ce ake ta toyawa ke watso muku ashirin ce fara taɓawa wallahi ciki na na ji ah, ba ki ce ɗari ba to ɗarin da Allah ɗauki kwano ki zuba min wallahi ciki na har wani murɗa min yake yi hakan nan sai na gama su na ba mama ba za ki zuba min ba kwantar da hankalinki in gaban ki ne ya faɗi saboda na ce ɗari sai in ɗan rage in dawo sha tara. Ni ji na ta. Dawo. A'a, a tsaya kaka kafa min wannan zartan naka da Allah ga su ngo jidda jidda da tsokana mama dan Allah ki zuba min wannan wallahi ciki na har juyawa yake kuma sauran yake zan tafi makaranta to ki tafi mana jidda in kin da ba sai ki ci wayannan nan ba to ban ta 70 zo ki bi layi yanzu mama akan ki zuba min wayannan gara ki siyar wa jama'a to da me ne ai da ma da siyar ne to ai shikenan tunda ba damuwa Human leader, human leader. Haka aka yi. Ai yau tunda Allah ya kai kiyo waina ta a sama. Ai kakka damu in ma za ka karo wasu ku zama ku dubu yau jaka ta girma gare ta. Maza, maza mutanenmu ga zaki ga harbi. Maza mutanenmu. Wayo! Wayo! Wayo! <laughs> wallahi ki ja wa yarki kunne jidda wallahi zan ci mutuncin ki wallahi zan yi maganin haba women leader ta wasu kira mutane kura irin wannan tsorata haka Ha ba, za ki zo kina mun wannan irin wannan abun kin san ba na son sa ba gara in ga kuran ba da in ji haushin kare haba women ke ma kin san ba na so shi yasa kika yi mun haka amma za mu gamu ya kwari ya kwari ya kwari haba ya kwari ya kwari women leader wallahi yaya jidda ta raina ki rabu da ita zan yi maganinta ne sai na fato ta ba lida. leader ai ni da ke ba isa a shiga tsakaninmu ba sun dai fi kusa rabu da su waye isa ya shiga tsakanina da women lida a ƙasar nan eh ba women lida ta waya hakuri ya hakuri na ga zuwan ki lida. ni na fara ganin ki <laughs> zan yi maganin daidai da ke nake eh, eh, to su waye kuma dan sanda ne Ɗan sanda kuma? Allah mota guda ma kuwa. <laughs> Kaji, to me yana da wani mota guda kuma me yana wani cewa da wani mota guda? Ai ni daman ban ce kina tsoron 'yan sanda ba, kije ina gare na gidan na yau ta ƙare. Amma wallahi kin ji jiki, ki yanzu dan lalacewa a samarin naki har da ɗan sanda. Kina wasa da ni human leader, wata ran ogan kuma zaki ga ya zo kofar gidan. Wallahi ƙarya kike. Ƙarya kike yarinya mutum yar banza don shi rugugin jirgi in ya taho. Wallahi gidan nan naku ma sai ya rusa shi. Na dai gaya maki. Kai ce Jidda? Eh ni ce. Muna zargin ki da kashe Salma a gidan Alhaji Balaraba mai yadi. Mutuwa ta Salma? Salma? Wallahi tallahi ba ni bace. Wallahi ban ma san ta mutu ba yalla kai wallahi ba ni bace ba Allah. Kina da damar da yake shiru domin duk abin da yake faɗa zai zama miki hujja a gaban alkali. Jaji <laughs> wallahi mu je ƴan sanda fa san kama Jidda. Inna lillahi wa Wallahi ku sauri in ba haka ba za su tafi da ita wallahi. La ilaha illallah. Wayyo Allah na. malam malam ina za ku tafi da ita malam me tai muku dan Allah ku yi hakuri malam dan Allah ya ce mahaifiyarta ni ce mahaifiyarta ku yi hakuri ina za ku muna zargin ta da ta kashe kawarta lillahi wa inna ilaihi raji'un jidda ba za ta yi haka ba dan Allah ku yi hakuri malam za mu tafi ita dibishin dinmu da ke zuro la hawla wala quwata kinga kinga ba kome ku tafi da ita tun da dai laifin nan ba ita ce ba ai duk mai gaskiya yana tare da Allah za ta fito mu je mu je mu dau mota mu bi su kai sabo ina ya ta ina ta take tana ga wannan ciki tana ciki eh. yanzu ya ta ta mutu kenan a zo har gida zuwa kashe min ya ta kenan ya sai hakuri Hajiya, ina Salma. Tana ɗaki. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani rashin imani ne haka wani rashin imani ne a shigo cikin ɗaki aka yarinya. a gaskiya hankali na tashi na rasa abin da taimu wannan yare taimata wannan mugun kisa yarinya wace yarinya ce wannan wata ƙawarta ce kawata wata ke wace irin shashe shashe kire wace irin ba a shaba kewa kira hankali a zo ta shigo har cikin ta kashe ya ce mata wai kawata kawata ce kuma ta mata wani ka yi haƙuri ka mun abin da ya faru jiya ne bayan ta dawo daga makaranta lafiya me ya faru faɗa muka yi a makaranta faɗa kuma dawa ni daga wannan tawa jidda me ya haɗa ku tana min kutse ne a rayuwa kuma na gaya mata ta ƙi ta ji na gaya mata tana wuce gona da iri ba ta fahimce ni ba tana ƙoƙari sai ta karɓi rayuwata ta koma hannunta wannan ba shine karo na farko da na taɓa yin faɗa a makaranta ba amma wannan shine na farko da na gaya miki saboda ta yi ikirarin sai ta ga bayana sai ta ga bayanki Allah ya fita ta isa ba abin da ta faɗa ke na cikin jama'a ina gaya miki ne don jidda wata irin zuciya ce da ita tamkar zuciyar namiji duk abin da ta ce za ta yi ta sashi a gaba sai ta cimma burinta haka ma a makaranta miciji ne ya fito maza da mata duk suka tarwatsi amma jidda sai da ta ɗauki ice ta kashe wannan micijin babu abin da za ta iya miki insha Allah ki kwantar da hankalinki kin ji ko kawai ni dai abin da nake so da ke shine ki nisanta da ita kar ki yadda wani abu ya sake haɗa ku ta hatsaniya ta sake shiga tsakanin ku da ita ke ba ma haka ba bari nema alhaji sabon gaya masa lalle ya je kai report wurin hukuma a sanar da su halin da ake ciki wataƙila ko da ta yi tunanin za ta yi wani rigima ko za ta aikata wani mummunan abu idan 'yan sanda suka gaya mata ta san sun sani to za ta fasa gaskiya kan wanda a saboda ni duk wanda ya furcin su ya ga bayana ba zan taɓa ƙyale wannan maganar ba ta gaya miki haka amma ke biki gaya min ba kamar yadda na gaya mata ne na kira alhaji sabo na sanar da shi halin da ake ciki kuma ya gaya min cewa zai je yi report kuma abin da ya sa ban kira ka na gaya maka ba gani ne kana can kana wasu uzurarruka bai kamata a tada ma hankali ba ganin shi yana nan shi yasa na gaya masa an yi barazana a kan rayuwar 'yata. amma kuma wannan shi ne zai sa wai ki ce wai in kin gaya mun za ki tayar mun da hankali are you insane kina da hankali kuwa to gashi ke baki gaya mun ba shi bai gaya mun ba kuma an zo an kashe mun yarinyar na kirawo shi da safen tambaye shi sai ce min a lokacin gashi nan zai je airport muna gama waya da shi shine na shigo in tashe ta Salamu alaikum. Salma. Salma. Salma. Ini haka. Salma. Salma. Salma. Ke Salma tashi. Salma. Ke. Salma. Salma. Salma. Salma ki tashi Salma.

Alhaji maza ka zo da 'yan sanda an kashe Salma. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Salma. Salma gida. Wallahi aka nazo na same ta rungume da gawa yarinyar nan. Tana ta kuka. Hankali na bai taba tashi ba. Sai da gawa yarinyar nan. Da kyar na lalashe hajiya tashi da ƙasa. domin a samu abin 'yan sanda su yi aikinsu. Sağ. A cika komai kama abin da ya kama daga fingerprint da na jikin kofa. Ok sa. Da abin da ya kama ga wannan bututun. Ok sa. Akwai wasu abubuwa na kwalabe a tabbata an duba an yi cikin komai. Ok. Ka duba yanayin wannan garwashin. da kuma duk abin da ya kama okay. ka tabbata an tattara komai ke tattara komai duk abin da ya dace a duba okay. zan so na ga hajiya okay take note i taking duk abin da ya dace ok sir thank you sir jiya Hukumar 'yan sanda ta tana muku jaje da gaisuwar rasuwar 'yarku da kuma muna tabbatar muku da cewa za mu iyakacin mu domin gurfanar da duk wanda ya aikata wannan kisa a gaban hukuma da shari'a domin ya girbi laifukan da ya aikata. ba kowa ne ya kashe min yata ba jidda ce jidda ce ta kashe ta don haka ku gaggauta zuwa ku kama ta tun kafin ta gudu alhaji ya so min bayanin zargin da kike da shi a kan ƙawarta da kika kirawo jidda zan so in ji yadda al'amarin ya kasance daga bakinki ba zargi ba ne jidda ce ta kashe ta domin ta gaya min cewa sun samu saɓani da ita da jidda hajjidda ta yi mata furitin cewa za ta ga me zai faru da ita don haka ita ce ta kashe ta kawai ya zuwa yanzu zargi za mu kira shi domin haka aikin yake kuma idan ma ita ta kashe ko ba ma ita ta kashe ba bincike ne kadai zai iya tabbatar da haka kuma ina tabbatar miki da cewa matsawar ita ta aikata wannan al'amari to bincike mu zai nuna ta shin ko salma ta taɓa yin faɗa da jidda kafin wannan ban sani ba gaskiya amma lokacin da take gaya min wannan maganar ta gaya min cewa ba wannan bane karo na farko da aka taɓa yin faɗa amma dai wannan shine karo na farko da jidda ta taɓa gaya mata wannan maganar ta gaya min cewa jidda wata irin mace ce mai ban tsoro za ta iya aikata abin da ta faɗa. Da take faɗa miki ba wannan ne karo na farko da suka faɗa ba. Shin tana nufin da jidda ko kuma faɗa ga baki ɗaya? Yallaɓai, ka gani dai ina nan, mu duk irin magana tambayoyin da kake so kai mini. a shirye nake da in baka ansa a kowane lokaci amma bai kamata ka zauna kana bata lokaci a nan wacce ta kashe min yata tana can kuma tana ta tattara yana ta nata tana nema ta bar gari ba idan har za ta gudu kina nufin za a same ta yanzu ai duk wanda zai waɗannan al'amarin ina kyauta zaton cewa tuni ta haɗa kayanta sun zama a shirye sannan duk abin da zai faru sai faru tambayoyin da nake miki hajiya suna da matukar muhimmanci kwantar da hankalinki ki bani haɗin kai ki amsa musu da take ce miki ta sha yin faɗa bata ce min ta yi da jidda ba ta dai gaya min ta yi faɗa amma kuma ta ma iya yiwuwa ɗin akwai jiddan a ciki bayan dawata daga makaranta da kuma ta zauna take miki waɗannan jawabai ta sake fita wani wuri ne ko kuma yaya ta fita bayan magariba amma bata fi awa ɗaya ba ta dawo ina ta je ta ce min za ta je shoprite ne kin ga dawowarta na ga dawowarta kin ga wata shaida ko alama da ta nuna tabbacin cewar shoprite din ta je ko ta je shoprite ko ba ta je shoprite ba ba shi da alaka da maganar da muke yi ko kuwa kuna nufin za ta je ta kashe kanta ta dawo ne ba haka nake nufi ba ko kin san cewa salma tana ta'ammali da miyagun kwayoyi na sani amma ta daina mun samu ƙwayoyi burjik da kodin-kodin a ɗakinta kenan kana nufin ƙwayoyin ta sha ta bugu ta kashe kanta ba haka nake nufi ba to ya za ka kira abubuwan da ba su da alaƙa da mu bayan kana kallo an kashe min yata kuma wacce ta kashe min yata tana nan tana shaƙar iskan numfashi amma kai ka zo na kana ɓata lokacinka a kaina. ba ba ta lokaci ba ne haka tsarin aikin yake kuma duk abin da kika ga ina yi yana da muhimmanci ba na so a samu wani yanayi da zan je ina dawowa kan wasu tambayoyi alhalin kuma ga yanayin jimami da kike ciki abin da nake so ki bani haɗin kai kuma ki amsa min tambayoyin nan lokaci guda shin bayan da salma ta ce ta dawo daga shoprite din da ta je shin akwai wani da ya zo gurinta ko kuma akwai wani da suka dawo tare babu wanda ya biyo bayanta ko ya zo nemanta babu wani wanda izo gidan ko da ma a ce ba wajenta izo ba bayan da ta dawo shi ma ya zo ko da wajen wani ko makamancin haka wannan yana tabbatar da cewa ke kanki baki da yakinin in cewa jidda ta zo gidan nan ko kuma ba ta zo ba tun da kin ce babu wanda ya zo gidan bayan da salma ta dawo daga shoprite ka sani cewa ko bayan na shiga ciki ta shigo wannan kuma ya kamata sai ka tambayi mai gadi kafin salma ta yi fada da jidda babu wani ko wata da ya kasance cewa ba sa jituwa da juna wanda za a iya cewa ko da ya aikata irin abin da ya faru yanzu ba zai zama abin mamaki ba? Babu, domin Salma yarinya kirki ce da take zaune lafiya da kowa. Amma hajiya, ke kin faɗa min cewa Salma ta sha yin faɗa. Duk da dai cewar ba da bakinta ta faɗa miki ba. To amma ke ko ta wata hanya ko ta wajen wani wanda suka taɓa yin faɗa ba ki taɓa samun labarin cewar ga wani abu da ya faru kuma makamacin haka ko rashin jituwarsa da wani ba ba ki taba ji ba ban taba sani ba to shikenan hajiya mun gode matuka kuma muna ƙara miƙa ta'aziyarmu na wannan rashi da aka yi zan so na yi magana da mai gadi da salma ta dawo daga makaranta ta sake fita ne ƙwarai kuwa kashi shi daɗe ta fita ina ta ji ta kashi shi daɗe ka san dai ni ba za ta gaya min inda ta zo amma dai ni abin da kawai idanuna ya gani mawurti ta fita ta fita na'am da ta dawo ita da wa ta dawo ba ta dawo da kowa ba ita kaɗai ta dawo ita kaɗai ƙwarai kuwa bayan da ta dawo akwai wani wanda ya zo neman ta ko kuma ya zo gidan Eh akwai ranka shi daɗe akwai ƙawar ji da ta zo ta gidan nan bayan ta dawo. Ka ma san sunan ƙawar ta ta kenan. To ranka shi daɗe ai duk wanda zai zo yau zai zo gobe to dole za mu shaida sunan shi. To kuma jidda tana cikin wanda suke zuwa yau da gobe. Kana nufin kusan dukkanin ƙawayen Salma ka san sunayensu kenan? a'a ranka shi daɗe wadda dai suke zuwa yau da gobe shine muka shaida sunayensu amma duk wadda ba haka ba to ba mu shaida sunayensu ba kaman karfe nawa ta zo ita jiddan eh to kaman dai karfe goma karfe goma ta zo ta karfe goma ya aka yi kasan lokaci ka duba agogo ne? to ranka shi daɗe mu dai ba ma duba agogo amma dai rediyo da inda za mu ji rediyo to ba lokaci ba zai kwace mana ba to lokacin na kashe rediyo na ke nan na gama jin shirin inda ranka kawai sai ta dawo sai ta zo ta to eh. to wannan ya nuna kenan za ka san lokacin da tafi karfe nawa ta tafi to ba ta ma baran kai daɗi amma dai kaman goma da kwata haka kaman goma da kwata ta fata ba ta jima a cikin gidan ba kwarai ba ba ta jima kuma banda ita jidda babu wani wanda ya shigo gidan ko ya zo gurin ita salma ko gurin wani a cikin gidan makamancin haka me ai kan ban gani ba ka tuna ka ranka shi daɗe iya tunanin kenan ban gani ba me ai ka tabbata kwarai kuwa ranka shi daɗe to shi kenan mai gaji na gode to ranka ya daɗe to sai an jima ranka shi dankari dankari lalle wannan yarinya ta yi wauta da har take tunanin cewa za ta zo ta kashe min yata kuma wai ta tsere a ce wai ta sha ba kama ta ba wallahi ba zai yi ba idan duk abin da na mallaka zai kare wannan yarinya ita ma sai an binne ta 15 miss call kuma daga jidda to wa zai kira da wayar jidda wa zai kira ka kuwa banda mai wayar a idan jidda ce ta kira ni sau ɗaya sau biyu ta san I'm busy she will hold it ko sai wani lokaci to ka sani ko urgent mata ne yasa ta kira ka har haka eh to in ma urgent din ne ai ba haka za ta yi min ba saboda ba wanda zai karyawa jidda a aƙidata. if it's urgent that it text message ne taimako forwarding sai ka kira dai ka ji ko me hello dear sadiya ya ku yi haƙuri ina cikin kotu lokacin da ɗauki min yan sanda a kan ne? kisa to yanzu kuna ina to to ga nan amma kada ta suke ta yi magana sai na zo ok ga nan zuwa yanzu wai yan sanda sun je sun kama jidda me ta yi akan zargin kisan kai kisan kai wani police station suka tafi yanzu ka sun ruɗa na ma na manta in tambaye su wanne ne Sadiya wani police station ne ok ga nan zuwa hoki ne wurin Salim ok to mu je kawai a'a ka tsaya kai kai wannan case din ni lemmi barin zan je wurin su ba da ma kaga maganar kisan kai ake yi ya kamata mu je mu yi musu rubdugu musamman ma da yake wannan abin kai ya shafa kai tsaye jidda ba za ta kisan kai ba don haka ba zai wuce dai ana zargin ba bai wuce a je a yi maganganu ba ai takiya kai ka je ka kula da wannan aikin eh shikenan ba da ma jidda kamar yadda na fara miki bayani hukumar 'yan sanda tana tuhumar ki da kisan salma balaraba mai yadi <laughs> kin santa? eh na santa amma wallahi ba ni na kashe ta ba a yammacin jiya bayan ta dawo daga makaranta ta yi wa mahaifiyarta bayani cewa kun yi faɗa kuma sakamakon wannan faɗa da kuka yi kin yi ikirarin cewar sai kin ga bayanta haka aka yi <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ku ya za ina ce zanga bayanta kawata ce fa sosai da kawar take ce ai faɗa ku kai